الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله Wasan zuwa a wani a wannan ta sallallahu alaihi wa sallam idan ba man ta bude mun faro daga farkon suratul naml muna da ya tirin tirin har yi zuwa karshen aya ta ashirin da bakwai ana sanan a faɗa an kun kuma kabiru har ma da ashirin da takwas ni da ashirin da bi hada da alƙi ilayhi thumma tawalla anhum fanzur ma da yake Sulaiman alaihi salam

بحسب كتابي هذا فأنزل إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملك إني أوتي إلي كتاب كريم إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا كنت حد فليس هذا الكتاب الله صور نبيك السواء هذا هو البركة وألقي إليه في يدك na tawalla anhum sannan da kaji da kaji da duka dan duniya baya ya koma ji da ruwa sai ne da kan aiki ya kawo sabo sabo da wasu an zo da kai da da ya da da koma ya tsaya da ya fi kuke da yake zuwa a cikin fada wani irin ladabi kuma ya fuskanci da shi har yi zai babu wasu da kuma kowa gefe kamar wanda yake jin haɗa da Allah wanda shi ne babban abin mamaki da ta gani kala sarki ya ayyu almala ya ku yan fada da almala da baki ko manyan gari ba wanda ake tuntuɓar su domin zartar da kowane al'amari da ya tafi ya ku yan fada da inni ulfiye ilayhi kitabun karim اللي أرقيقهم وأنزوهم وذلزات المدرجة وهو جزء من ملك القيمة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن تعلو عليه وأكون بسمه أظن رسول إنه من سليمان من لينا تعطون إلى سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم lalle mabuɗin wannan wasiƙa shi ne muna farawa da sunan Allah da ya rama bai da Allah ya ani alayhi wa atuni muslimin lalle abin da yake da kuka ku zo mun da gaba ɗayan suna masu ni kauya kar ku yi girman kai da gaskiyar wasiƙa amma mu fita da balaga da kasa abin da wasiƙa ta kuka ki da ku to kuma malamai suke cewa me yasa ya fara da sunan sa a madadin ya fara da sunan Allah inna hu sulaiman وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا يعلم هذا الشيء إنه بسم الله الرحمن الرحيم أن إنه من سليمان إذا أي إنه من سليمان أقول لي ذكر لي أن المقيم من الأرض من سلك الآية هو قال له في تفسير أما وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن الأسجود في كفاية الأنبوبية لأن الله بسم الله أنكم الله تعالى عليها wa kullu muslimin da aka yi abin bai fi karo da ladabi tsakanin annabi Sulaiman da ubangijin sa ba kuma ba abu ne wata cikin mutukar gaya da ke ba ta da buɗe wata sunan ubangiji ba da sauko tunda ba ta san ma waye ba amma tana da labarin mulkin Sulaiman cewa ko wani kare dukkan sarki wanda lalle mulkin sa kan gaskana da kuma ya an musulmi kai masu wuya kuna masu قالت يا أيها الملأ أفضل في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت تكرة تقمر يا أيها الملأ يا أيها الملأ الكاب الدين من يوم هذا وكان أفضل أمري كبالي ساوى أفضل وتعلم تتواجي أمريكي الأبوية ما كنت قاطعة أمرا بدأي فلم تكن يتوسط دون الأمر إذا حتى تشهدون حقكم باية كثير أكون الأمر أن تشاوروا أن رأي domin ya zanto cewa wato an samu ra'ayi mai karfi domin ra'ayin mutum biyu ya hana mutum daya abin da mutum biyu za su hango ba lalle da mutum ɗaya ya hango shi daga ta ba ku dama musu ya wace ta ne ya kamar ta shi da ta yi koya ina a wurin annabi Sulaiman da zai da musulunci ne ko kuma a da kaura ka. da yake don wani sarki in ka zo ya zo da ya kuma doki ba wai yake da kuma bai da suna shawara da zai in yi fushi mu fushi in kuma yi wala ko mu yi wala ba da cewa me ke kake kawai ayi ya ga har yanzu akwai waɗannan a fara masu fushi da cikin mulki wal amru ilay al amru na annu anzuru ma da amri in ba zai ce bincike da kanki to ya kamata su mana umarni su yi ko mu da amma ba mu da mutaba shi ne wato wani da su su yi magana da kuma kuma ne ke cewa babu yadda a irin wannan da jini da masu shekaru da masana ya kamata su zo su danta al'amuran su da hannun mace wani mafi jiri daga dama da yi yake ta amma kuma da yake Allah ya baka hankali da hangen nesa sai ka kace ba su bi ka cikin halaka ba da yi sun dawo da al'amari gare ka ita kuma za ka sake dubawa ka ga yi ya kamata ka yi za ka yi amfani da siyar da mulki dan mai mulki ko mafarkin sai yi duka ya ka da siyar da gudanar da mulki ba za ka yi nasara abu duk siyasa da gudanar da mulki in ba ka da karfin dole da za ka a wurin yi ana buƙatar guda biyu da duk da a kan قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إذا شيء كان مكتوب إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. إذا كنت إذا كنت إذا كنت إذا كنت قوة القرية تكتب أكثر من هذه الأمانة القرية وجعلوا أعزة أهلها أدلة كل ملك مقوة تكون من القرية شوائية رسول المدرسة وسوء فبتيجي تكتب ذاتي عقبة وسوء ذاتي وعقبة أما على ذلك لا يجوز ولكن هذا اللي بدأت القرية المتكبيرة من بسوء ذاتي تسوء ذاتي الهدوء قوة الهدوء في سبيل al'amari duk da yake faruwa idan aka buga da tsara ko na wanda suke da karfin mulki suka shiga gari to komai sun kula da duk wani dogon gini ko sun tayar da shi duk wani wuri masana'anta sun sun lalata sannan sai ya kuma garin da za su kama a hannun su su mai da su bayi da mu a izzata a hannun a zai to a nan da sai an yi ta kajala kai ka alu a suke ma'ana wani da ala ya fi da kasa ne su malaman da suke ke cewa wa kazalika yasaluna da cikin cikon zargaka amma ko malaman da suke cewa wa kazalika yasaluna jumla ce ibrahimiyya ubangiji ya kawo wannan zargan kafin a fara kafin gari jumla da su biyo baya ko ayat da su biyo baya sai kuma su cikin zargaka ma'ana haka ne suke aikata ba قبلة هي بهدية فناظرة ثم يرجع da yan da abin da ya kamata mu yi mu shirya wani kaje sun ya ta aika wa wannan Suleiman da idan ka gina cikin sararin duniya makwadaita masu yiwuwar mulki da san abin duniya da zai tafi kyauta su buhari da wannan da mu huta da ribarin da ke don mun ga ba cikin da ba da zai kuma daga zai zo ya ce idan hari ka tsawon wannan kyauta to zai yi tunanin wani al'amarin daban ba sun ji ba daga kila annabi ne a wasu da bai don Allah ba lalle ya zama wani abin daban amma dai ba sarki ba an gani ku ya ta zai da zan aika muku da kyauta in gani mai da musalun da mai shi ya aiki da su فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم هل أنتم بنبيتكم تفرحون إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها حليلة وهم صاغرين فلما جاء سليمان يعيد أن تجد بسجود سجود النبي سليمان قال جاء النبي سليمان يجد أتمدون من مال يقول له قال عندك يا ويا أتوقع لك إذا وما آتاني الله abin da Allah ya riga ya kana da dukiya da mulki da annabta saurin yin ma a dawo ya ne abin da ko yawa dan asu bi asbi hadithu da farko gari su sarau na kan yau da gobe a kuma kin kama kariya su ne suke sun kawo da gobe ko imam ba su karba kuna karkarwa karba ko kuma kuke ganin za ku iya sayan wani ta hanyar kyauta amma ni kyautar ku ba ta samu ba ba ta samu kai ba ba ta samu komai ba a waje ba في فقط الجديد الجديد يسمعه الذي ارضي إليه فقال الذي ko ita da mun yi tunanin ta farka sai da su yanda mu bi junubin mu da wata rundunar yaki la ya fi walala mu biha da ta ba ta da da da ta kuma lalle za mu fitar da su da su su a duniya ta suna ba وهم صابرون suna wato ainihin abin kaskantarwa abin da yake da shi kenan. Ita ta ce wa inni muslimin ilayhi bi haqiqi fanadiratun bima yarji al-mursalun al-mursalun kalli na duba inda da mai kiyar ayyukan da su dawo shi. To kuma ayar da suke falan ma za a kula imana. Sai ne lamma za a rasulu kula imana. kan ƙarshe ni zo wurin annabi Sulaiman kana sai annabi Sulaiman ya admituna bi admituna bi mali fa ma atani Allah khairu mimma atakum bal antum bi abiyikum tafrahun irji ilay ai lokacin da a wannan da aka mutu dai haka magana da annabi Sulaiman ya ce shi irji ilay na nan mutu dai domin da din ne ya ce kana ma ja ko Sulaiman kana admituna bi mali da mutanen da ke irji ilay da lafiya Hikimar tsakanin wannan aya da wannan akwai warware juna. Don wannan aya da wannan yanke ke suna da yawa wannan kuma kan da aka guda ɗaya ne. Shi ne malaman kala da ake cewa a ayoyi duk suna tattale tare da juna ba wani da juna. Sauran ta an kawo da sigar dalbi cewa don aikin da saboda mutane ne mai yawa a turo. Amma kuma za ka turo mutane masu yawa ai za a sami shugabansu. Wanda shi ne zai magana sauran zuwa yi. Sai rakiya ne. To lokacin da aka turo su in da wata mai magana da su duka kore shugaban su shi ya shi annabi Sulaiman na magana da shugaban su yake irbi Kuma ka koma ka dinga cikin ba wai dan sauran ka sanan ba su sauran mabiya ne ka da ba a magana قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وكفريتا من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك وإني عليه لقوي أمين. maza ɗari maza ɗari wajen su a ɗari biyu wajen su ɗari biyar biyar ko wanne da zinari da azurfa a cikin sa dukkan waɗannan isra'iliya ne na an zura Allah wajen hannun sun kawo. Ubangiji da ya yi an aiko da kyauta ba a yi wani mutum da kawai da kyauta ce ba Allah na so mutum da ya bayyana mana. Amma ni lalle daidai kyautar daidai girman mulki. Akwai da ku idan mulki ya zanto ta ce sai ka ga da za ta ta ce kyauta. Gwargwadon girman su gwargwadon mulkin ke kyauta ce kamar da wasu a bashi kenan. amma bayanin menene kyautar bayi ne kudi ne dinari ne azurfa ne dawaki da shingarmin doki duk wannan Allah bai faɗa ba manzon sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa ba wanda duk suke kokarin kayyacewa a rajmin bil ghaibi ne la yajid min dubai da kafi amma ya ga mutan ayatu kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai shi ne irin ayoyin da suke kokarin da alhamdulillah mun tambaye ka sai ke ayyuku ya ku san da ya wane ne daga cikin ku ya ne bi ake hada zai iya kawo wani gadon da mutum ya gidan sarki aka dako gidan da ta ai an yi mutum da sarauniya tana da karyama don ga wato tafiya ce ko wajen mota biyu tsakanin wannan wurin amma za a biya kawo a kan kan da zaman mai wurin ko jirgi ne ka kan kawo biyu zuwa awa uku kafin ya je wurin ko wanda ko su gudu da kai zai awa ɗaya da kala kafin ya wurin da amma ga wani je kawo a kan kan da zaman mai wurin ana asibu bihi sallallahu alaihi wa sallam wa inni alayhi da sawiyyun amin ni kuma iko kan da kowa ne zaka da tawili da komai karfi amuri da na amintacce ne ko ba wa abin da ya za a kowa da على الذي عنده علم من الكتاب آتيك به قبل أن يرتد إليك فلما عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب هو والذي في علم الكتاب لا تسكر على يده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قلبك أولا تنزل إليك يا ليتك أن تجد دم جسدك وما تدري لي أن قبل أن يرتد إليك قلبك فأن شرك وجدك تقوم بإليك idan ka buɗe idan kai tana kallon wani zai kawo ka buƙaci ka sake kiftawa ka ta gaban da an kawo da shi ne kuma ne da kuma ne yi da ne ne اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقه سوف اعطيك من تلك يرتد الدعوه اليك ثم يلزم تقابيك واي ولا متما بيك واي ولا دعوه wajen sun suka shi ne abin ibn barkiya wato ɗaya daga cikin sakatarorin Sulaiman da ke rubuta masa wasiƙu zuwa wurin wajen suka ce kuma shi ne sha'ir ibn Muhammad wajen su kuma su shi ne a kan siya wajen su shi ne wane ne a gaskiya babu wani ruwaya ingantacciya daga annabi wajen bayyana sunan shi amma dai abin sani ɗaya ne daga cikin mabiya annabi Sulaiman an gane ku ɗaya ne daga cikin mabiya da waɗansu malaman tafsirin ma na da'awar cewa shi annabi Sulaiman din da kanta shi ne da mu to amma nan ne sai a ce an su da hudu mai da ana aji ka biya da faɗa wa kanka wannan magana sai suka dabara suka ce ai wai ya naɗa wa aljini ne da aljini ne sai ana aji ka biya kuma an ta kuma mu makalu sai annabi Sulaiman sai ce to ana aji ka biya kuma an yi sadda shi ya ka to ai ba shi za a kawo ba ai za a kawo irin ba saboda da dai allazi inda wa ilmu min kitab wani ba Allah ne a kawo tarihi daga cikin mabiya annabi Sulaiman kuma yana cikakken mabiya da mabiya da su kawo annabi Sulaiman kuma yana da wato ainihin abin da Allah ya yi masu da shi na karama zai zo ubangiji ubangiji ya kashi ka ko wannan da bai kawo cikin wannan da kan da shi zai ɗauka cewa kai wani ta ala ne ya kawo wannan ma ya ma annabi sulaiman ya kawo da ne ka ga dingina zuwa ga Allah in kuma dai ne kawo ya kawo to ai a yi wa almajirin ko san da ne gare kai domin abin da aka da dole wanda za a baka a matsayin da na annabi da da yawa. Duk wani annabi da za a to shi annabin wannan in za a wasu tsiyanin da wannan to alƙawarin sama ya san wannan tallafin kuma shi sai zai haɗa min kan da wasu wannan tallafi da ubangiji na biyar da ne don Allah ya rabe yi a asuran asur wa man kasa fa inna ma yashkuru li nafsi dukkan wanda ya godiya ga ubangiji to ya tabbatar ya godiya nan ne domin kansa kuma da Allah sai in ahsantum ahsantum li anfusikum kamar yake man amila salihan fa li kamar yake man amila salihan fa li anfusihim yamhadun wani mutum ne wanda ya aiki alkhairi bai kada Allah da komai ba sai su yi wadata wa man kafara fa inna rabbi gamiyyun karim idan da ku ya kudiri ya zama kuturu to lalle ubangiji ta ala ganiyun mawadaci ne karimin sannan mai girma ne ko mai karanci ubangiji ta ala wato dan ka kudiri maka ka rage masa komai ba dan ka bi ko ba ka tsara masa komai ba sakamakon biyayyar ka amfani na komawa gare ka sakamakon mutuncewarka kuma sakamakon zai koma kanka ne maka rike Allah da komai ba kamar yadda ya faɗa cikin hadisin kudusi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أخطى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في بيته شيئا da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutane da aljaru gaba ɗaya ku dunkule kowa kuma ku da abubakar siddiq ko kuma kowa sun ce su zo wanda ta fi tsoron Allah a maka shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam inda duk duniya za ta zama haka Allah zai rubuta da komai ba cikin mulki haka kuma lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من فاعله شيئا فأعتقدتم هو ذكر من زمكم من فرعون الله يسلمك هو على مدى الإبليس أن يسيئه rayu a za su zama haka to haka zai rike komai daga cikin fuskar Allah da mulki ba yi da na farkon ku da na farkon ku da mutanen ku da aljanu ku kamo su su yi da wani su tarwa fili daya fasa amoni kowa ya ta duk gabatar da bukatar Ba Allah na san kaza ba Allah na san kaza amma makaranta na kun jarbawa dan kaza na san riba da yawa ɗalibi na san ilimi mai amfani mai riki na san mulki dan siyasa na son kowa ya riki bukatunsa فأعطيت كل واحد منكم مسألته من جهة قوة كتفة لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المدة إلى خلق البحر abin bari ya komai daga cikin tattaka ba sai gwargwadon abin da allura za ta rage da an tsoma cikin jiru an ba me za ta rage ba abin da za ta rage kuma da ma بني فريق كفروا شتى وسأل التي فكفروا وتولوا سأل التي وقتنا الله فيها ولا تعصون كده تلوت sun sun kafa su ta tsoka cewa sun gadar masa da asara ko alama ba haka bane an gane ko wa qala musa in takfuru antum wa man fil jami'a fa inna allaha la ghaniyyun in da duk zai ku dire gaba daya mai wadata wanda ya abin da Allah Sulaiman ya tuke zancen su kenan ne to an riga an kawo garin ta an aji ita kuma yayin da ya ɗauki so kowa da kyauta cewa mai karɓi kyauta ba sai ai ba san ma abin mamaki ba yake da kake ta gari ma zuwa da suka zo na na yake ne da mutumin da ya aiko da shi har cikin fada ta zo kamun shi ta ke eh, ba da ya zo kuma ya so da yana an zo an ɗauke da dama an tafi shi ne kamata mai ta ta ah, mutum ya zama da ke ta ce da su da ita da ba ne su ne su yi kauya sun sallaka shi da wannan kafin ta zo annabi musulma ya riga ya sa an gina wani kawataccen gida wanda duk an yi shi ne da ruwa. Sannan da kuma an riga an sa ruwa yana gudana. Idan da kuma sun kuma za ka saka sai kuma ruwan da ka fada. cikin gida da kuma garin da an riga an kawo maka. Ta yi zo cikin gari ita da mabiyanta suna isa suka shigo suka zo wajen annabi Sulaiman a rikin. Kafin ta zo sai annabi Sulaiman ke cewa da قال نكرونها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلنا وكنا مسلمين قال أوتي بقدرك نكتلوا لها ألفها وتستنجع كل غدا ماذا ننظر لدون أن نغني أنها تدري إن ذات إيش اليوم غدا غدا سنة أفضل من الذين لا يدرون قدرة جيبان وابا وعاد كل ما تفضل غدا غدا ماذا amma ko a canza fanti ko a tsere wani kayan ado daga nan gurin a miƙa shi kan gurin a kan da wani nan gurin a sa shi a kan gurin a dai canza masa yi idan an canza masa yi ne shi ne duwa ba za ta gane ko ba za ta gane ba sannan ba ta ala yayin da ta zo kila za ta tsere ta a haka za a su haka gadon shi yake cewa wannan gadon shi ne a kada sun ba da malikar sun kan haka gadon shi yake an zo mai kamar zai aka yi ba inda ta gane shi ya wani ba gane ba قالت سيدتي كأنه هو kamar dai shi kamar shi a mawar da gani an gane ko shi ne annabi da wani tuwa mutum da ilimi a biyu tun kafin ma a haife su mu arziki an ba mu ilimi na annabi ilimi na manzanci dan ya gada ne daga wajen babansa shi ko uwar su man bayar gumi da makaranta jiya to kenan tun da ko haka ne da lallai ubangiji zai ba shi waɗansu dabaru na gudanar da siyasa sama da irin nan? shine ya zuci ne ilimin kamera a duk wani shugaba ana so ya zuci yana da wani bangare na ilimi idan shugaba ya zanto yana da rauni ta fuskar ilimi to gargadan raunin din na fuskar ilimi da gare zai samu tangar a wajen gudanar da mulki amma idan shugaba yana da ilimi wadanda sai ilimi to gargadan yadda zai samu damar gudanar da mulki cikin ruwan sanyi shine yuzutin da ilmi min qabliha wa kunna muslimin duk kisa tana tabbatar mana da ilimi da matsayin sa wajen gudanar da wato kira ta ilmi da kunna muslimin da kuma da kuma zo da musulmi da shi ko ya tuntubi wato albarkar ilimi kuma ta hada da musulunci idan ana albarka albarkarsa idan babu musulunci kuma sai ilimi ya zanto sanadin budewar albarkar adam kuma da tsawon suka ilmantu wajen kere-kere amma sun zanto da ɗaya ilimin nasu da wuce ko duniya ba يعملون ظاهرا من الآيات الدنيا وهم عن الآخرة هم قائلون عندنا في الآخرة من نقول فلنوز إليه وفيها مو أسهل أبنين مجاهد في أي أيدي أما أنا قال وقعت أبانا في الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان وقال اقرأ به اقرأ توبة قال تجد جنوب بين karatun garwaye da addini ba wai karatun zalla ba kai boko kai boko ko ba da addini ba haka yake bukata ba lokacin da ka da zarge shi da fahimtar Allah ya annabi zai ga kasashen ɗan boko ya fahimci addini zai ga ya zama mutum kashi a kasu wanda ya boko ko bai samu da karanta addini ba sai ka samu abu na kasu tare da shi wani an yi zo gaban ko yana magana ga su mai ilimi ne profesa ko mai PhD amma idan yana magana sai ka ci gyaran ka magana me yasa yake kaza ai da ce kaza da sai ya fi dacewa sama da shi kaza an gane ku wani albarkar ne kenan ke nan يحفظ من دون الله إنما كانت من قوم كافرين. Ubangiji ce wa saddaha abin da ya saukar da ita daga bautar Ubangiji ma kana ta abu da min dole abin da za ta kasance tana bautawa ba Allah din ba na rana da wata kamar zai gabata ko kuma mu ce rana inna kan min qawmin kafirin yake ni ta kasance cikin mutane da suke kafirai ai ne da da cikin wanda da wuya ya bayyana da rana da kuma da ya zo wajen da ma ne dan ko da ta da shi ya mutum ya san da da dan sun zo ne da mutanen da ba sai ko ba فلما رأته عجبته نزة وكشفت عن ساقيها قال إنه شرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إلا في أكثر لها بريد كتب الفرش يعني الفرش من da tsohon gida wanda sun suka gida zai da yawa. gida ta zama daga da mai shi ne a tashi. Za ka zai da kuma da da shi ne ta kama tana shiga yayin da fito tana tafiya kan hanya kuma wato akwai wani fili kamar suminti ne amma kuma ba wai suminti ba ne da aka yi rami kasa kuma sai aka sanya gilas da ke dinkin kasa ya san kasa ga ruwa na fito sai ya kuma ruwa za ta saka ba za a gane ne saboda tabbata da kyalli da yake shi ne na kasa da ita wani lissafi in shiga cikin gidan sa yadda domin ibada a nan mara asibiti da inda su zo shiga sai ta hanyar da za ta bi ta kanta a cutar da duk da kan sai tsammanin kamar wani rami ne ne ruwa wadanda ta an ta gaya ya ta irin dogon rigan nan ta rauniya ko ta kasance rigar ta da ruwa ɗar kawai ba ta sani ko wani masa yau ne a wani gasar da ya koyi ji wata ta kasa ta gaya sai ta kasance rigar ta har kaunin ta ya bayyana. Kala, duk wanda yake masa magana ko annabi Sulaiman duk wani wanda aka sa masa magana kala yake da inna hu sarfi ai wanda take gani kamar wani gini ne ko kuma wani zaɓe ne na sunki mumarradun wanda aka liliye shi idan ka saka ta nan hoshi sai san sai gini mumarrad min kawari ko an yi ne da glass da ta ɗaya kuma glass ne ko kuma kwalba akwai da ku wato a kuna ce da gini ne da aka zaki ba an gane ku Zikiri ne ba, ba'a nufi cewa ai wannan karfin wato farfaɗiya ta ce. Shi ne mutum karfin a da yana ɗaukar ma'anar gini yana ɗaukar nan kuma shafe na ƙasa na sunanci wanda aka liye. Shi ne mai marar wanda an liye shi babu wani karfin a cikin sa. Ni An gane ku? To a wannan lokaci me ya faru? Ƙalar sai rabbi ya ubangiji in ne nafsi. Sai ni na zalunci kaina da na da bautar rana a ranar jalika dan san ma a ce ka turo da wani annabi da bai zo da sako na annab baya da haka yazo da wani ci gaba na rayuwa in nuna wa mutanen zamanin sa mu'jiza ta annab wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin daga yau ina cewa na ni kawiya na ma sulaiman da da annab sulaiman lillahi na ni kawiya da Allah rabbil alamin da ubangiji da shi ne na riga ta da mutunci sai ilahi kalmar shahada a wannan lokaci da annabi sulaiman alaihi salam to a nan wurin ma wannan aya ana kawo kisoshi daban-daban Ya na sababin da ya sa annabi Sulaiman ya gina wannan katafaren gida da irin wannan yanayi da ya sa hatta wato sadu za suna tana nan, ruwa za su shiga ta tattare kasar abin da ta tattare tufafinta saurin ta ya bayyana akwai isra'iliya da dama da suka kawo waɗansu sukan kawo cewa wai annabi Sulaiman ya samu labarin da cewa ke kyawar mutum shi ke in dai ta zo har ta mutu ta kuma aure ta sun kuma wani ya kawo mata kuma cewa a a ka aure ta a yau rabin ta mutu sai rabin ta aljanna saboda haka ta ba kowace ta guda biyu ma wato sirrin ko ka kokarin ta kamar mijin amma kan da daga sama zuwa kan haka kuma bil adam da haka ba su ta dogon riga da rike sama da dan da rufa kan ta asiri sai ce to yanzu a zamu magana cewa kafa ta lafiya ne to ai rabin ta ai wanda wannan ma a ko duk yau ba. ai kaurin da gaba ɗaya za su ne kamar bayan na musulman kuma wai kuma ya ga yana kan kasar da yana so ya samu gaskiyar wannan ya ko gaskiya ne ko ba gaskiya wani ko bai dace bari ya zo shi da kansa ya ga jikin ta har ya ji kolin cewa da gaji ko babu ko kuma kafa ta ko da shi ko ba haka ba to wai sai ya da sai ya gina gina irin wannan ya sanya wannan ruwa a ƙarƙashin ƙasa ya yi da gilas sai da idan ta zo su da za ta faɗa ruwa su ta ɗauke shi da nan sai ya ta idan ya ta lafiya lafiya su ke nan sai ya aure ta. Ai wannan arzika ya annabawa, sun mutum annabawa. kamar da annabi ya rinka bin wadansu hanyoyi na dabara ko ya rinka auta da su to ina ruwan annabi da zuwa da wani da aka mantar da shi ubangijin sa shi annabi mutum ne yake yi mu'amala da mata irin da sauran mutane suke amma mata ba sa rufe musu da wajen su saba wa ubangiji don don neman su an gane ku da haka dai abin da yake na gaskiya dalilin gina wannan gida gaba daya dan annabi Sulaiman ya nuna mata karfin mulkin da duk wanda Allah ya tafi cewa ta tashi ko wannan ya kusan hankalin su zo Tun da ita duniya ta sani to ba za a nuna mata an fi ta sani duniya kuma an fi ta da duniya da ta zo ya ga gida ta kika ta ka ta a tuba mata lokacin sarki ba ne tana zaune a gida da ganin da ta wata suke ta kama da shi da sun mutuwa ko ya taba ce mata an zo a ɗauke da su ba a cikin wannan yana nuna mata cewa lalle shi wani abu ne to kuma ya kamata ba a zo a nuna masa kunnanci ko na gida da ba taɓa jin labarin ko ta jin su ya koyi a wajen a shi ne yi koyi a wajen da koyi a wajen ko aka yi to wannan shi ne makasudin kisa amma ne ko makasudin kisa ke in ka ka ga ta amma ba ta samu ilimi ba da aka kai hala saboda rashin ilimi ko da ta samu ilimi na duniya ne ba na lahira ko wanda zai jagoranci ka gane Allah annabi Sulaiman kuma ya samu duka ga mulki ne ga annabta ga ilimi ga sanin ya kamata komai da kaga wannan sai nuna mata mu'jiza ta ta mu'jiza ta قالت رب إني ظلمت yi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أنا كنت في كاريوة لا بارك نشوى إذا ترسيوى أن سليمان يا أوليكا أصائك عمتها إذا إسرائيلية Allah bai faɗa mana ba, ne bai faɗa mana ba. Ta musulunta daga nan aka yi kai kasa Ni yi baya Allah ya sai dai nan jin malam ka sani ta hanyar wahayi ya fitar da annabi ba don wa'ayi ba da annabi zai ba sai da min an ba ila da za a ila kama kun ta alama wa an ba to na ga muka ko zalika min an ba ila da ya alai dukkan waɗannan al'amura da nake da Allah yake labartawa annabi in ka san da wahayi ba zai fi ba to ya wahayi ya ta daidai da hukuncin fara da wani wanda wani mai kawo ba daga ina kenan duk da da shi an dalaka ada هذا ليس الذي هو من عند الله هذا ليس متمنى to sai kisa ta gaba take kisan annabi sallallahu annabi salihu alaihi salam da aka nuna zuwa ga sunan wa bi Allah ala qad arsalna ila thamud aqahum salihan an قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. التي لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا حقيقه من ايكو لوقت سبيل الثموداوى من ايكو مثل ثمود صالح عليه السلام شيخ يجي بمثال ان يعبد الله kuka ma Allah shi kadai ta hanyar kadai da da ibada amma saura da mai farisan farisan da suka samu su da sun zanto farisan kungiyoyi guda biyu ko tawaga guda biyu ya suka samu da suna tsakani da juna ko suna hukuma da juna wato annan gudan ubangiji na nuna da aka tura annabi salihu sai suka samu gida biyu to kashin farko sun yi imani kenan kashin na biyu ko bi imani ba shi ne da zan farisan ya suka samu wanda da ubangiji ya riga ya faɗa kalin malawun da suna tattaro ne ko bi lillazina suka zai ko liman amana min ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وسيلة إله فريقان يختصمون وأن تلقاوا masu karamin sarki sun yi ɗauriya sun yi imani mala'u shugabanni masu mulki da masu kuɗi a tsaye suna ganin su ba su yi imani ba sai da sai قال هي كده يا قوم يا قوم تعالوا لما تستعجلون بالسيئات يا كافر يمكن لم تكي بما ادوتو مكو ده ممونا ابو قال يا حسن تقول يا ابن الجوا لم يذاك بك عذاب تقول ان عذاب الروح ده رحم الله ان بقى من دي لو لا تستغفرون الله لم يذاك ده بقى برك دي دي بلا الله تقول امون اي بنت انكم انكم رحمه ما لا يمسوا ابي الله تعالى su dan da tsoro da dangarewa ta suke in kana da wasu suka da azaba su zo mana ta ai ba ta kawo da ba me hankali da ya jawo da bala'i me hankali da tunani da hangen da yana jawo da rama in da kuke neman a kawo da azaba bayan da bai dawo da kuma ba sai da kuma kuke cikin tayi ba dan ko a kan da ake kira da yawa biye da ma to ke da ba da kuma magana a garin su ji yi da ji da kokarin bayyana gaskiya ta hanya mafi kyau. Ku da ganin ba. قالوا استيرنا بك وبمن معك قال قائلكم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا تفتنون استيرنا بك وبمن معك ومن سبق تدعو الاستئذان لتربك إذا أردت أن أقول أبرنا الكون إن وتكلم أتسوقها ana ta amai da gudawa da menene kuri dan kamun ku wannan da awar da ku na nan cikin zaman lafiya ko da so kawo mutane rudani shi ne duk tsoron na zuwa mun ma kawai sai ce fa'iru kun inda Allah musiba ta kaso ka kan ku inda Allah da daurin Allah da ke sakamakon sakon ku sai Allah ya saba ku ita amma ba ni ne da awar tauhidin da kawo ku al'umma wanda suke kan barna haka suke umar wanda yake kan gaskiya su tsaya da cewa da mutane in ba dan wannan fa'ida ba za a jarabe mu da الطيب لأنه تلبي بينه هذا a تبدأ الطيب بيديه التساؤل بالبيوت فبيتون رباوة على الحسود الهية كنا لتنفتة بمسمى لا يسمى ذلك أقول في كنفة وزوفوكا سنفو إذا تكون موجة تتمنى بابا الطيب ko ka fito bawa yi gari da safe ka cikar da mujiya ta zura maka idan nan to bawa alheri ko kuma waɗanda suke duba da tsuntsaye ko kana son ka nemi aure ko za ka duba jarinka a cikin wani harka ta kasuwanci kana so ka san shin akwai alheri ko babu da kansa ka dinga je ka samu wata itaciya da dinga yi sau kana da su kuɗi da ka idan suka yi daman ka ko akwai alheri suna bin zafi in suka yi hagu babu alheri in suka tsira wajen wajen su dama wajen hagu gaba baya shi ke nan babu yanzu da ɗaga wani kawai ba abin da ya fito ba a sani ko alheri ne ko ba alheri ne sai an zarra bai ba a tsaye ne ke nan duk irin wannan magudanci ne da ayyuka da mutane da su dukkan wani alkhairi da aka ya zo wa mutane daga Allah haka idan jarraba kuma ta zo ta ci haka kuma daga Allah ne amma an gane ko wa ma bikum min ni'matin fa min Allah abin da zai sami ku da ni'ima da bautan ubangiji ne kuma idan masa kuma tsoro kai da ke jaru Allah zai ke jarraba mutane kuma da sharri na haka musu ko ba zuwa gare su ya yi musu wannan abin da ya jarrabe su ta wurin Allah shi da sharri gani amma so kansa da haka da shi ya zama sharri shi Allah shi ne yake kuma sharri dukkan alkhairi an gane ku idan ruwan sun mai zo alkhairi ne tattalin arzikin ta ta ci gaba alkhairi ne an kuma yin gobara ta zo to dan gudu da ya'ya da sharri ne amma dan gudu da Allah ba alkhairi ne sai dai ne dan saboda a sanadiyar zuwa wani ya koma ga Allah idan gobarar ne cikin ne wani baya a hukumi mace ko namiji kuma ka ga yayi sa'ada ka ga wannan ne ba? alkhairi sun da haka babu wani abin da kanta a cikin ayyukan ubangiji ta'ala dangane da wanda abin ya auka a kan shi ne zai maka alkhairi kila kuma ya zama maka wani eh, zai tare da kuma inda Allah bal antum qawmun tuftanun ku mutane ne waɗanda suke tuftanuna ake jarraba ma'ana ubangiji Allah ya ba ku jarrabawa cikin abin da ya ba ku na alkhairi dan ku musu godiya ya ba ku jarrabawa cikin abin da ya jarraba ku da alkhairi dan ku koma zuwa gare shi ne an bal antum qawmun tuftanun jarrabawa ce ubangiji ke ba ku وعن في المدينة تسعة رأس يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن ما شهدنا مهلك أمره وإنا لصادقون وكان في المدينة أتكون من دنيا أن الطالب يكي أتكون بعين يا كسنتي أبو تسعة ورحمة waɗansu ƙungiyar mutane mutum tara waɗanda suka fi kowa iya tsaye da bakirci ko suna adawa da da'awar annabi sallallahu yufsiduna fil ardi wa la yuslihun aikin shi a da dukkan waɗansu ayyukan sabo wala yuslihun ba ta bukatar da an kawo gyara a gari. qalu sai sashi su yi cewa da tashi. ya sashi shine ma'anar qalu ba ba. ba'dhum ba'dha takasabu billahi kullu rantsuwa tsakanin da ubangiji domin takasabu din nan sai lil amri ba wai limani bane ba takasabu billahi ku yi rantsuwa da Allah ko rantsuwa kowa ya taɓa jin saba ba tsakanin mutar din nan an gane ku لنبيتنه وأهله سوى لشيء سام درم أنه ثالث تجنبري أكرمي إذا كفرت يوم تجنبري لن تورد أدنش لنبيتنه سام درم تجنبري بمسك أدنش وأهله سيد إياله ثم لنقولن لوليه أن إذا أوعي إليه سام فتا ودنجل فلتين قوانسا بسيطة ما تهيدنا مهلكا أيضا محلتي أن لك جوابا وضعنا مبروك أن لك ومنه مهلكة كبير الجسدي قراءة الجمهور فإذا لك عاد ذكر سليم على ترك مواقع إذا كان مهلك أيضا هو مصدر منيس إذا فعلي وندي أهلك يهلك أيضا هو لك مصدر منيس إذا أنت مالك هو مهلك إما مصدر نميمي إذا فعلي أما ثلاثي برواني با إذا هلك يهلك مالكا هو مهلك إذا هو مصدر بيكم اسم القرآن هو المكان dukkan su ma na tara ba ɗaya su yi da'awar cewa su ba su je wurin da aka kashe ba ko a zamanin ma ba sa nan ko ba su suka yi wannan aikin ba shi ne ma shi na ma'ana da wa inna la sadiqu ko mu da mu ce gaskiya muke cikin labarin da mutum ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة أن أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون التي ومكروا مكرا أكيد أن كل ما كيسي مكر كل ما كيسي ومكرنا مكرا وقوموا كل دبارة إن كنت النبي موتى لدى مبينك وهم لا يؤمنون سوء أخذ لبارة سنة تاسو من كلا تاسو وينكروا وينكروا الله والله خير الماكرين انظر كيف كان عاقبة مكرهم من باب بقى لا يحسن ما يجلس سوء الدار كل ذلك أن وصلوا يكتنتي أن دمرناهم وقومهم أجمعين أي مولدون كلهم وقومهم سوء دكا مدانا أجمعين جبادة مطل تارم ما مبيش أرسل سوء جبادة أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يغنوا بها على إن ثمود كبروا ربهم على أهل لثمود قيل لا يحل لكم ملائكة ثالثة أي قواس البدوس كالتبعين لو دمرنا المقام التدمير فكيف بيوتهم خاوية بما ظلموا فكيف ولا سنة كنت جنين بيوتهم بلا جنب خاوية بما ظلموا ثم ما كان في بقوة إذا أدرت تزال ألا يالك بسوء بأجيني أدري لأنه نكيزنا وأدري كنت في يزيد وأمطر خاوية يعني فائدة أعاليها على أسابيلها كما جدا يا حد دفاعين من الأسابيل خاوية من مظلة الله يا رموك رسو يا رموك رسو سورة التكتيك من النسبي إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لله يكون أقوى آية فاضل فاضل التكتيك وسنيا فيالتي وانجيل الذين آمنوا دون الآمر دون السبيل إيمانا shi annabi salihu alaihi salam shi da wanda suka yi imani tare da shi wa kanu yattaqun kuma su suka fi suna da takawa sai muka samu su haka al'amuran ubangiji ta ala yake bayar da agajinsa da taimakonsa da waliyinsa da alhan bayi a kowane lokaci da kowane zamani in dai suka tsaya tare da Allah ubangiji ta Allah zai tsaya tare da su duk kai da kai da in ka ga ya nan kan ne da mutane me zai faru amma da kace da ubangiji Allah ya su kuma an yadda yake da mutanensa a ta'adun alfahishata ya cikin da zai wa alfasha mummunan aiki irin wannan shine namiji ya zage wa namiji wa an tuntu da tsoron alhali kuna ji kuna gari. a inda kun da ta'adun rijala ya hawa da mai dunin da tsaya in da daga zage wa mazaje yan uwan ku kyale mata da Allah ya arzuta ku da su bal antum qawmun tajhalun lalle kun mutane da kuke jahilkar yadda al'amari kun jahilci ne Allah yake so bai dare baya so kuma kun jahilci menene abin da zai tabbatar da ku a matsayin ku na bil adama dan a cikin mutum ya ga namiji da uwansa ai ya ga zama da cikin sauran bil adama wannan tabbaci ne kamar yadda mace ta mace ya uwarta wannan ya fitar da cikin sauran mutane sun zama dabbobi kawai bal an kawo su da hadu sai da su وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل من وسلم على الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلق وينشر رحمته بهذا الغيث ما مطر القرآن هذا رجل أمطرنا عليهم مطر sai da su ruwan azaba daga sama fata a matsarin ai dalle wannan ruwa da aka yi wa adon sari da wanda aka rusa da zai da gidi ta jabu da wasu kafare da ubangiji da Allah ya halatta da su to har yanzu wannan mummunan aiki idan an kawo mai haka ake azabtar da shi har yanzu duk malamai sun yi da cewa wanda duk aka kama yana son ciwo na mutum wanda babu kuma ya taɓa aure ko bai taɓa ai wanda ya zana da mutum shi da za yi in saurayi ne a masa bulala ɗari in miji da shi amma in an ce mutum ya ji cewa namiji dan uwansa ai ba mace da aure ko ita kai shi kan ba wai na sai da eh, da zai nan ba wai na sauki ba wai na sauki ba ba wai shi da kike zai sosai ba Abdullahi da Abarci a hawo dole ne ko ne tsawo a garin da na ga kuma a biyu kan zama mai ta kunna musu na ko kowa ya fita ai kun fito da cikin bil adama gaba ɗaya kun zama da bobi to wannan bugun da ɗauki ne a babu suna nan har wai gidi ke ai cewa kun yi mutum ko wasa ko tsafi a kuma tsafi ke yi wannan zai tsafi da ko kada da maza ta zo tsoron sai ka zama mai kurjini ko ba kuma kawata ba قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ما يشركون الله الذي من تقول كثير الحمد لله لكن يدعي فقدك الله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى aminci kuma ya tabbata ga annabawan wato bayan sa waɗanda ya zabe su wato su ne annabawa wannan kuma guda biyu to alhamdulillah jumla farko wa salamu ala ibadihi alladhina tafatu la tabiyu malamai sun yi sabani cewa a hada suke kamar ma'anar da ce kul alhamdulillah kul salamun ala ibadihi alladhina tafatu akwai malamin da suke haka amma umarni ake yi wato kai godiya ga Allah annabawa kuma farko gari ya kun yi sai da wani mutum ta qul alhamdulillah da ke godiya da tabbata da Allah kai yakin kai tsari amma yuwa annabawa sallama ko wannan ubangiji ta Allah ne salamun ala amma da dukkan ma'ana da yanzu kuma ta koma da akwai da suka zace da kina a rinjaye da wannan ko a rinjaye da wannan ba da lokaci mai ruwa da zamu iya bayyana shi shi ne guda ta a gobe da Allah ta mutum da ta wannan aya abin da muka faɗa da dai Allah kuma ta da wanda muke kuskure kuma in dai ta Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai tambaya yana cewa menene abin da ke lalata azumi abubuwan da ke lalata azumi sun kasu kashi biyu akwai abubuwan da suke lalata azumi bil ijma malami sun yi ijma'i akwai kuma abubuwan da suke lalata azumi amma bisa da sabanin malami wadan sun ce suna lalata wadan sun ce ba su lalata irin wani da al'amuran da suke lalata azumi da ijma'in malami abu na farko daga ciki akwai ci da sha wanda ya ci abinci da ganganci ko ya ci abinci da ganganci ya lalace abu na gaba shi ne jima'i dukkan mutumin da ya a cikin rababa ko da mani ya fito daga jikin sa da fito daga jikin sa ya da ita to ma ya lalace a jima'i ba da abu na gaba daga cikin ababen da ke lalata azumi shine ciwon jinin al'ada da dama, daga yi gari da azumi da rana ko kafin a ko bayan da kuma jini ya zo mata azumi ya riga ya lalata da aka bayan sallah dole ka rama wannan yin ko kuma jinin biki daga yi gari da azumi kuma sai haihuwa ta zo mata jinin da ke zuwa na biki da jini ma yana lalata azumi da ijma'in malamai ko kuma kari da yi gari da azumi kuma ga ta tana da juna biyu sai ba ne ko bisa dan zanci sai dai an rubuta aka zubar wanda dole da zai zai ta jinin da ke fita sakamakon yin bari jinin da ke fita ta sakamakon wato ainihin a zubar da ciki wannan daidai yake da jinin biki ko da yana lalata ne an kuma dukkan mutumin da kayan da lafiya a ta shi an zo masa tsarin ruwa da cikin da ya kai ko masa tsarin jini da ya ko mutumin da aka masa allura irin allura da ake a madadin abinci to ita ma wannan tana karya azumi azumi ya lalace haka mutumin da ya yi amai bisa ganganci ya jawo wa da amai to azumi ya lalace amma bai rabu kuje da a da shi da sha da jima'i yin jinin al'ada yin jinin biki ƙarin ruwa ƙarin jini allura da yake a gandun abinci sannan kuma da amai da mutum ya jawo shi da kansa su waɗanda ba suna mai suna lalata azumi da jima'a su kuma abubuwan da aka yi sabani sun suna lalata azumi ko ba su lalatawa eh? ba a wuce an gane ku ba ba kuwa. a ko kuma abubuwan da malamai suka yi sabani kan cewa suna lalata azumi ko ba su lalatawa ko da kaga wani cikin gurbin da yamma da ke akwai al'adu wal ma'jur da kuma annabi ya zo ya samu ana wani kaho sai ke cewa da mai yi da wanda aka wa duk azumin da lalace sarfa musulunci ne daga bayan su ke nufi a ko ba shi da ba da yanzu a abubuwan da malamai suke sabari a kan cewa suna yau da azumi ko ba ta yau ruwa da duk da abin shafa turare na ruwa akwai kunna turare na wuta akwai sa kwalli a ido akwai sanya magani a hanci na mura ko bi sha da rawu ko musulatan ko na makamancin sa akwai shi da maganin ciwon ido a cikin ido kai akwai shi da maganin ciwon kunne da kuma sa cikin kunnen sa amma ne ko to waɗannan al'amurra gaba ɗaya su haka lalata abin duk da jiro da inganci ko da bayan ka sa kwalli idan kai ta ci za ka ji sakamakon garanta ko ka sa maganin ciwon ido ko ne mura za ka ji makakin ka a cikin makogarin da duk baya lalata azumi don abin da ke lalata azumi cikin waɗannan ababai lalle ya zanto yin dangin abin da za ka ɗauka ne ka sa ya zanto kayan ci ne ko kayan sha wanda kuwa zai shiga cikin abinci zai shiga cikin abinci, sha da zai shiga ba da baya lalata azumi ko bi inganci dole ibn ya ke fara cikin littafin wato hakikatu siya cewa waɗannan al'amura suna cikin yin mimma ta lamu bihi galwa yana da cikin abin da mutane suke yawan yin ko a da da yanzu lalle da su akwai suna yin su in ko da akwai hali akwai dawa dawa yi ya tuka ya tuka ya ana amma duk da wa'ayi su sai ana ba ba ka da ta abin da da zuwa cikin a ko mutumin da yake sayar da fulawa sai da fulawa da yake kan gogan da badariya ba da mutane a kuma to ainihin wanda yake ta'amuli da injin da saboda a zuba gari a da a yi dare shi ma kila gari na yin zafi mu gobara ba, duniya ba duk wannan ba ya da ka har malamai suka ce inda saboda wannan injin ne din a zuba gari a fitar kuma na fitar shi ne jin gawo gobara da har kaji ka koshi an mutu da nan da ka ci dai ba ya ji a gefe bari sai da waya ta yi ya zama dai koshi a wannan a yanayi an da ku wannan ba da ka haka da mutum zai da bakin sai na magana sai kuma zai shiga ko wani kwari ya shiga har yi jima ko gudu da hadisi har nuna da nan bi lalata a kuma dan talbiya shi ma ba ya lalata an da ku idan mutum tana girki da dan talbiya ba ya lalata ina ya ga da dan talbiya ko ba ba shi da hadisi ba Kuma suna hada mu da so gobe da sama ko da ruwa shi da dan talbiya su da yi ko bai ba ba da ta in da dan talbiya ko da ta hadisi wannan ba da hadisi ana san ba da zuwa kasuwa sai yanzu ba ko sai mutu da yau da cikin bukari sai zangala ya tsari da ta bai ga yin kaji mai biyar su ne da sahabin annabi duk waɗannan da daga cikin su ne al'amuran da aka kuma mutum ya amfani da brush wajen goge bakinsa kuma ya amfani da asuwaki ko ya kawo man goge haka za ka cikin da ya goge bakinsa duk wannan ba ya lalata duk abin da za ka sa a da fitar da shi ba haɗewa ko ba ya lalata shi yasa wani da yake tambayar hasan da bakari ne da yake cewa da shi ka ga mutum na yi amfani da shi wajen an wani lokacin mutum zai jiran sana'a bakin sa da yake idan sana'a wala ba tana so kuma da shi da ruwa ba shi ma ruwan yana dangano duk sa ya ban haɗe ba shi kuma bai haɗe ba tun da mutum da haɗe ba shi ne haka shi ta nuna mu daga tsaro salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله